This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kuma kama mu a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma masu yanar gizo su kama mu a duk lokacin da suke bukata a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum har ila yau Usman Ahmad Kabar ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a wannan dare da fatan kun lafiya a yau talata 31 ga watan Maris. Shin me zaben Najeriya sakamakonsa yake ciki ne game da wanda ya lashe? shugaba gullar jonathan da kansa ya kira shi janar muhammad buhari ya taya shi murna kan nasarar da ya samu a wannan zaɓe adadin da ake da so wato bambancin da ke tsakanin waɗannan 'yan takarar wajen ƙuri'a miliyan kuɗi ne ta raba tsakanin su. To haka yake in muka kutsa kuma cikin shirin can an jima za ku ji cewa Amurka kanta ta taya Janar buharin mai ritaya murnar samun nasara. Amma kafin sannan a jihar Legas ma ana ta murna ta nasara da aka shinshino mashi Janar Buhari. Babangida ya ba mu rahoto kamar haka kaɗan. Nigeria change, everything change. Wannan kira da shi kan shi gudu ma Buhari ya ce congratulations. Muna farin ciki da shi Ubangiji Allah ya taya Buhari riko. The best election that has ever happened in Nigeria, this is the best election that has ever happened apart from the June 12, the 1993 election. To duk waɗannan abubuwa na tafiye har ma da wasu da za su samu a nan gaba kaɗan akan yadda kuke ji a zuciyarku kuma za mu waya yau amma duk sai bayan mun sha labarai daga bakin Maryam. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Ma'aikatan murya Amurka Ibrahim Alfa Ahmed da Peter cloti da ke babban birnin tarayya Abuja yanzu haka sun shaidawa murya Amurka cewa a yammacin yau talata shugaba Goodluck Jonathan ya kira janar Muhammadu Buhari mai ritaya ta wayar tarho don ya taya shi murna game da nasarar zaben da ya samu. duk da cewa dai hukumar zaben najeriya mai zaman kanta bata sanar da wanda ya lashe zaben ba sakamakon da ake samu daga hukumar ya nuna cewa janar buhari na kan gaba da wagegiyar tazara janar buhari ya yi nasara a yawanci jihohi 36 na kasar inda ya yi wa abokin hamayyarsa wato shugaba goodluck jonathan kenan fintin kau da kuri'u fiye da miliyan biyu samun nasarar buhari za ta kawo ƙarshen shekaru goma sha shida da jam'iyyar shugaba jonathan ta pdp ta kwashe tana mulki a ƙasar abinda kuma zai mai da shi buharin kan ragamar mulki tun bayan shekaru talatin da suka wuce janar buhari mai ritaya ɗan shekaru 72 da haihuwa ya yi mulki a ƙasar a lokacin soja a hudu zuwa da biyar biyo bayan wani juyin mulki da aka yi To Maryam sai kuma mu shiga ƙasar Iran inda za mu ji cewa manyan ƙasashen duniya guda shida na ƙara azama a shawarwarin da ake yi yau talata game da yarjejeniyar share fage a kan shirin makaman nukiliyar ƙasar ta Iran a na Tehran. A jami'an da ke tattaunawa a gargadin na, gargaɗin cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma na iya gazawa wacce ake tsammani a za a iya cimma zuwa wa'adin yau da daddare ake tsammani. Jami'an sun faɗi cewa suna sa ran za a yi wata sanarwa an jima kaɗan amma fa ba a fayyace ko takardar sanarwar za ta nuna an yi nasara a ganawar ba ko kuma an sami akasin haka wakilai da ke tattaunawa a birnin lausanne da ke kasar switzerland da ke sun dukufa kusan mako guda kenan don ganin an cimma matsaya a tattaunawar da ta cije amma har yanzu akwai bambance-bambance akan wasu batutuwa wanda suka hada da tsagaita binciken hanyoyin inganta sinadarin uranium da kuma iya lokacin da yarjejeniyar za ta kai da ɗage takunkuman tattalin arziki da ake sa rai ga nan gaba kaɗan a cikin tsarin da ake son a tattauna da iran ɗin a yau ne dai ministocin harkokin wajen china da rasha da kuma suka yaba da ƙwarin gwiwa a kan cewa za a cimma yarjejeniyar kafin a cika wa'adin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce har yanzu akwai batutuwa masu zafi a ƙasa yayin da babban wakilin iran abbas arakci ya faɗi cewa ta a cimma yarjejeniya yau ko gobe laraba in Allah ya kai mu. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau talata kwanaki shida kenan da haɗin gwiwa ƙasashen da Saudi ke jagoranta ke kai hare-hare ta sama a kan 'yan tawayen Houthi da ke Yemen, inda suka lalata wasu ma'adanan makamai a babban birnin Sana'a. Hare-haren dai an kai su ne da manufar daƙil dannawar da 'yan tawayen da Iran ke goya ma baya ke yi da kuma irin daɗin gushin da suke samu zuwa birnin Adan da ke kudancin ƙasar. a halin da ake ciki kuma iran ta ce ta aike da taimakon jin kai zuwa yemen amma ta musanta batun tura makamai a kasar kamfanin dillancin labaran irna da ke iran ya ambaci mai magana da yawon hukumar harkokin wajen kasar na cewa zargin da aka yi wa kasar na tura makamai babu gaskiya a cikinsa. To labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. To wakilinmu na muryar Amurka Ibrahim Alfa Ahmed da ke can Abuja a yanzu haka yana tare da mu kai tsaye domin bamu abubuwan da suke faruwa a halin yanzu a birnin tarayyar na Najeriya. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam Usman, ina fata kuna lafiya? Lafiya, lau Ibrahim sannunku da kokari kuma. To madalla har yanzu dai ga a nan cikin cibiyar nan da ita hukumar zaɓe wato INEC ta kafa domin tantance ƙuri'un da ake kawa daga jihohi ana jiran sakamako daga jiha guda ɗaya ce tak wato jihar borno ko da yake jama'a a duniya sun riga sun san wannan sakamako na jihar ta borno amma a hukumance dole sai an karɓi wannan sakamako an shigar da shi a cikin jerin sakamakon da aka karba kafin a tabbatar da cikakke kuma kamalallen sakamakon zaben nan duk da cewa kuma al'ummar duniya kamar yadda muka fara bayyanawa a nan murai amurka sun riga sun san cewa bisa irin alkaloman da suka riga suka bayyana janar muhammadu buhari na jam'iyyar apc shi ne shugaban hukumar zaɓe ta inec wato farfesa tayar jiga zai zo ya ayyana shi a zaman wanda ya lashe wannan zaɓe idan an jima a cikin wannan zauren. Mm. To amma abin da nake so in tambaye ka shin mutane da yawa a garuruwa suna ta murnar Buhari ya ci zaɓe ina ce dama sai an faɗi sakamakon ƙarshe kafin a fara ganewa sosai da sosai me yasa kake ga mutane suke murna a nan tunda kuna Najeriya kuna kallo? a saboda an riga an gane din ne ka san idan ka duba alƙaluman da ita hukumar zaɓe da kanta ta riga ta tantance wato sakamakon da tabbas ita hukumar a cikin wannan zaure ta riga ta tabbatar da su daga sauran jihohin najeriya guda talatin da biyar da kuma babban birnin tarayyar abuja da aka ga cewa jam'iyyar apc ko kuma ɗan takararta muhammadu buhari yana da ƙuri'u har miliyan goma sha hudu da ɗari tara da hamsin da biyu da 'yan ɗori yayin da hmm. goodluck jonathan na jam'iyyar pdp yake da ƙuri'u miliyan goma sha biyu da dubu ɗari takwas da ashirin da shida idan ka duba a tsakanin waɗannan 'yan takara guda biyu akwai bambanci na ƙuri'u guda miliyan biyu da ɗari dubu ɗari da ashirin da biyar har da ɗari takwas da saba'in da shida kuma mm. ana sa ran cewa idan an kawo wannan sakamako na jihar borno wanda shine na ƙarshe ma mm. zai ƙara ne akan adadin shi janar muhammadu buhari tun da shi ne lashe jihar borno kamar yadda aka bada sanarwa a can jihar borno kafin a kawo wannan sakamako zuwa nan a eh. saboda haka duk yadda za ta kaya babu yadda alƙaluma za su canja zai tabbata cewa janar muhammadu buhari na jam'iyyar apc ne ya lashe wannan zaɓe shi ne kuma za a zo a ayyana shi a zaman wanda ya lashe wannan zaɓe To, uh, Hajji Ibrahim ina ga saboda lokaci a nan zamu tsaya da wannan ɗan tattaunawa amma duk yanda ake ciki na san kila zuwa da safen Allah so mu sake lalubo ka aji ake ciki Allah ya taimaka. Amin sama amin. Masha Allah. To yanzu kuma tun da mun ji ta bakin shi wakilin mu kai tsaye daga birnin tarayyar Najeriya wato Abuja bari mu wuce can jihar Legas inda za mu ji cewa a Legas kuma mutane na ta murna ne ba kama hannun yaro ko ta mecece murnar ga rahoton baban gida daga birnin Legas. Ah, sunana ibrahim muhammad zakata to ya za ka ce game da wannan nasara da eh, abin da zan ce da farko dai muna gode ma allah da ya nuna mana wannan rana ta wadda take ta farin ciki ah it dey okay now mm. as bari enter now everything must change yeah. so i expect something to change yeah. Nigeria change, everything change. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah mun gode ma Allah, Ubangiji Allah kara mana daraja. Wannan kira da shi kan shi gudu ma Buhari ya ci congratulation. Muna farin ciki da shi Ubangiji Allah ya taya Buhari riko Allah ya ƙara ɗauka masa daraja Allah ya ƙara ma mai daraja kuma. To malam zaka ce gaba da wannan nasara? Assalamu alaikum sunana baban gida Sada Mani Dogara Katsina a cikin Lagos Sabo Yaba a gaskiya yau in akwai abin da ya wuce farin ciki muna cikin sa. Gaskiya za mu kasance masu farin ciki da jin daɗi gaba ɗaya. saboda wannan abu ne da muka daɗe muna nema ga shau Allah ya kawo mana alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala yanzu abin da rage mana za mu ci gaba da biki da murna da farin ciki da shagali a area baki ɗaya tare da mu da masu kauna Buhari da al'ummar mu baki ɗaya saboda ka wannan gidan rediyo naku na America mai albarka ubangiji Allah ƙara ɗaukaka sa baki ɗaya sannan kuma da kuke jajirce wajen bayyana gaskiya kuma ubangiji Allah ƙara maku girma a wajen aikin ku kuma Allah ƙara maku zuciya da za ku jajirce waya daɗi ku ci gaba da aiki kamar yadda ya dace hada my name is Alisha Lalande the best election that has ever happened in Nigeria this is the best election that has ever happened apart from the June 12 the 1993 election but this one there is a challenge there is competition and everybody can see because this is the desire of Nigeria and everybody came out to come and do their voting and they vote for the best candidate they want and so we are seeing the result Donan na tsakiyar angon ba ne da ke sabo ba inda kuma na tattauna da wasu masu okada da kuma al'umma wanda ke bayyana ra'ayinsu game da wannan nasara da janar Muhammadu Buhari ya samu. Baban Yajibirin murya Amurka daga Lagos, Nigeria. To baban gida Jibrin muna godiya kar dai a manta ana shan duk waɗannan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Sokoto Kebbi da Zamfarama murnar ce ta kaure sakamakon shinshinowa shi janar Buharin nasara a cin zaben da ake tsammanin cewa lallai nan da ɗan lokaci kaɗan za a tabbatar masa ga sanyin na da rahoton. tun da ranar yau sa'ad da aski ya zo gaban goshi a bayyana sakamakon zaben shugaban kasa kafa ta dauke a birnin sokoto yayin da titunan garin suka zama wayan shaguna duk a rufe to sai dai ana gabatar da sakamakon zaben jihar delta jama'ar da suka kasa a kafafen yada labarai da hanyoyin sadarwa suna biye da abin da ke faruwa a abuja sai ko suka yi ca kai ka ce ranar sallah ne yayin da wasu ke wasa da ababen hawa wasu ko suna fasa tukwane da ruwa <laughs> suna sunana abdulhakim yakubu gobira sokoto muna jin daɗi sosai matuka kamar allah ya baka dama ka ce ka ɗauke fara limanka shi daɗin da muka ji yanzu nan eh, saboda abin da muka nema fiye da shekara goma sha shida sai yo Allah ya gwada mana shi sunana Umar Hussaini to wallahi ina tare da matukar farin ciki saboda mun roƙi Allah shi ba mu mutum adali kuma ya ba mu mun roƙa ya ba mu kuma mun gode Allah shi ba shi ikon jagoranci da adalci menene fatan ku to fatan mu shine Allah shi sa ya yi muna adalci bisa ga yadda yan Najeriya suka yi adalci suka zabe shi shi kuma Allah shi bashi ikon rikon su da adalci kuma shi sa wannan shine jagoranci wanda za ya zama mafifici ga dukkanin dan Najeriya sunana Anas Mamman dan Nayaba Sokoto Najeriya to alhamdulillah abin da zai fara godiya mu gode ma Allah saboda Allah ɗaya haka duk abin da aka yi wuta daga ta kare Allah mai ba da mulki ya bashe shi da wanda ya cancanci shi ba sai. Amina Abubakar. Gaskiya na ji daɗi ƙwarai-ƙwarai da Baba Buhari ya ci. Allah Ubangiji ka sa ya yi aiki lafiya lau. Duk da yake an baza jami'an tsaro rike da makamai da ma motocin yaƙi na soji, hakan bai hana jama'a fitowa ba suka yi fifi suna kallo tare da tafin murna. wani lamari mai jan hankali ma shine yadda wasu jami'an tsaron da ke kan titunan suke nuna irin tasu murnar duk da yake ba wanda ya yarda na ɗauki sa ko hotonsa to amma wasu da na zanta da su sun bayyana matukar buƙatar da suke yi na samun canji a najeriya lamarin haka yake a jihohin kebbi da zamfara inda rahotanni suka nuna cewa dubun dubatar jama'a ne suka fito akan titunan biranen gusau da birnin kebbi domin nuna farin cikin su akan wannan nasarar ta janar buhari na lashe zaben shugaban kasa karo na hudu da yake tsayawa takara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To haka yake murtala na sanyin na sai mu ce a muryar Amurka muna godiya da wannan rahoto naka. To ita ma fadar gwamnatin Amurka ta White House bata tsaya ambata a baya ba domin kuwa ta taya Muhammadu Buhari murnar nasarar da ya samu ga Maryam da fassarar abin da kakakinsu ko mataimakiyar kakakinsu ta faɗa Julia Striker. We congratulate the people of Nigeria who exercised their civic duty by going to the polls. Muna taya mutanen Najeriya murna da suka yi abin da ya dace na aiwatar da 'yancinsu ta hanyar zuwa rumfunan zaɓe. Muna son mu yi musu godiya musamman game da yadda suka nuna haƙuri da juriya don ganin komai ya tafi daidai. Da kuma sadaukar wadda suka nuna don zama wani ɓangare na aiwatar da dimokuraɗiyya. Masu sa ido a kan zaɓe a faɗin duniya sun yarda da cewa zaɓen an yi shi cikin kwanciya hankali, adalci da kuma yin sa ba tare da dungu ba, duk da 'yan matsalolin ta'addanci da aka ɗan samu tare da kuma 'yan matsalolin na'ura, amma an samu nasara a mafi yawan inda aka yi zaɓen. To ɗaki bai tashi jinka ta zauna shi kanshi shugaba Goodluck na Najeriya ɗin ya nuna dukkan alamu cewa ya ya da kwari ko kuma ya maida da a gida inda shi ma kansa ya taya janar Buhari murna a ɗimbin ƙuri'un da ya samu. Umar Faruk Musa daga Abuja ya bamu rahoton yadda wasu ma suka kai masa ziyara tsoffin shugabannin ƙasa da kuma murnar da ya taya shi. tun kafin hukumar zaɓe ta najeriya ta gabatar da sakamakonta na ƙarshe kuma ta bayyana wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasa a zaɓen da aka yi na shekara ta biyar janar muhammadu buhari ya ba da tabbacin cewa lallai shugaban ƙasar najeriya goodluck ebelo jonathan ya kira shi domin ya masa murna cewa an kada shi a zaɓe wannan matsayin ne ya sanya kwamitin sulhu da samar da zaman lahiya a najeriya karkashin jagorancin tsohon shugaban kasar najeriya janar abdulsalami abubakar da shi da tawagarsa suka ziyarci shugaban kasar najeriya gullo jonathan domin su jinjina masa da kuma cika alkawarin da ya yi cewa ba zai so a zubar da jinin dan najeriya ɗaya ba domin shi na neman kasancewa shugaban najeriya jonathan has always maintained a point that the blood of nigeria is not worth his presidency and by his action he has proved that janar abdulsalami abubakar kenan tsohon shugaban kasar najeriya kuma shugaban kwamitin sulhu na kasa da yake tattaunawa da manema labaru a abuja bayan da suka ziyarci shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan inda yake cewa shugaba jonathan ya nuna dattijo ne wanda ya san ya kamata da kuma rika amanar kasa inda ya ba da tabbacin cewa tuni ya kira shugaban kasa mai jiran gado wato janar muhammadu buhari tun ma kafin hukumar zaɓe ta najeriya ta ba da sakamakon cewa shine ya lashe zaɓen uh, mr president has called him at about 5.15 and congratulated him and conceded defeat. To aka haka ne wani ɗan ina da demokuraɗiyya kuma shugaban cibiyar tabbatar da demokuraɗiyya a Najeriya Dr. Jibril Ibrahim yake bayyana mun a da ne da shi a abuja cewa lallai wannan kafa tarihi ne da shugaba jonathan ya yi a cikin najeriya eh, wato abu ne wanda ba mu taɓa gani a ƙasan nan ba in ka duba zaɓe da aka yi tun daga 1964 zuwa 1983 da sha ɗaya duka wanda ya faɗi zaɓe bai taɓa yadda cewa ya faɗi ba mai balle ya kira wanda ya ci ya ga mai to ya yadda an bige shi kuma ya mai fatan alheri wato shi goodluck jonathan gaskiya ya nuna dattako kuma da an dauka ba zai hakan ba to dai hakan ya nuna wa duniya cewa shi mutum ne mai zurfin tunani kuma wannan ana fatar shi kan shi janar muhammadu buhari wanda aka zaɓa kuma jonathan ya masa murna wanda shi a kayan da jonathan ɗin ya masa a baya bai taba yi masa murna ba wannan kamar zai ɗan sosa masa zuciya ya kwantar da hankali domin ya yi murnan nan tare da jonathan ba tare da an yi tunanin yin wata ramuwa gayya ba ko? Kwarai da gaske. Ko da yake shi Buhari ya ce dama in Allah ya ba shi nasara ba zai wani ramuwa gayya ba. Kuma wannan hali da shi shugaba Jonathan ya nuna abu ne wanda ya burge duniya gaba daya kuma mu abin da zamu iya cewa kawai shine mun gode ya nuna shugabanci kuma muna fata nan gaba duk wanda ya faɗi zaɓe zai yadda ya rage rikicin siyasan da muke da shi a wannan ƙasa. Dr. Jibril Ibrahim kenan shugaban cibiyar wanzar da demokaradiyya a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebelo Jonathan ya karbi kayan da shugaban ƙasa na da wato Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC mai jiran gado a yanzu ya masa a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umaru na eh, murya Amurka daga Abuja a Najeriya sai mu ce to mun gode yau mu ma za mu so ku buga mana waya ne ku faɗa mana yadda kuke ji a cikin ranku game da sakamakon zaɓen na Najeriya wanda yake ta fitowa har zuwa yanzu. Lambar da za ku buga mana ita ce a saka alamar tarawa wato plus sai a sa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar da wannan lambar za a same mu a faɗa mana ra'ayin. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga jama'are ah, barka dai na jama'are wa ke magana? A to barka dai Salisu na gaidan ne biredi daga jama'ar jihar Bauchi. To na gaidan ya kake ji a yau a sakamakon zabuka da suke ta fita? A to da farko dai alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah dangane da wannan sakamako da 'yan Najeriya suke kokarin samu a yau din nan. ba abin da za mu ci a zaɓe da aka gabatar sai dai mu godiya ga Allah da ya kawo wannan rana sannan kuma Allah ya saka da alkhairi shi kuma eh. shugaba mai jiran gado Allah ba shi ikon wa jama'a. To ya kake ji a cikin ranka? a alhamdulillah wallahi shi yasa ne ma godiya a dafke guda uku hmm. ba abin da zai cewa Allah sai dai godiya Allah ya saka da alkhairi. To muna godiya na jama'a sai wani lokaci. Hello. To har yanzu dai kar a manta muna magana to ga Maiduguri mun samu. Hello? Hello? To ina ga mun rasa na Maiduguri muna magana ne akan yau shin yaya 'yan Najeriya suke ji a cikin zuciyarsu ba ma 'yan Najeriya kawai ba har da sauran waɗanda suke sauran kasashen duniya ya suke ji game da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a Najeriya wanda ake ta tattaro sakamakonsa ana jiran jin wanda ya lashe daga ƙarshe. Hello? to wannan ma ina ga bai samu ba nan da za a same mu ita ce a sa alama tarawa ɗaya eh, da ɗaya wato plus one sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga nasarawa salamu alaikum eh, amma alaikum salamu lafiya lafiya lau mutanen nasarawa da muke magana da sunusu mai buredi. To sunusu mai buredi ya kake ji a cikin zuciyarka yau a maganar zaben Najeriya da ake faɗa. Ina jin farin ciki ne wallahi ina murna da wannan zaɓe da aka yi. Eh. Samun lafiya. Me ya burge ka a ciki? Abin da ya burge ni wallahi da aka yi sakamakon nan aka fara gaskiya. Ai. Aka yi gaskiya da gaskiya ba a taɓa yin gaskiya da gaskiya kamar irin wannan karan. To mun gode sosai daga Nasarawa sai Allah ya kai mu. Madalla to ga wani kiran kuma daga Neja hello salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam to daga neja wa ke magana suna na mummun tanko tsohon soja to tsohon soja mummuni muna sauraron ka daga ushishi loka ga mai tungan kawo to ya kake ji a cikin zuciyarka a nan ushishi a zaben da yake tafiya a Najeriya wanda ake wallahi ina cikin farin ciki kamar na dawo daga Saudiya to me yasa kake farin ciki wallahi muna farin ciki iyaka eh me maka dadi a zaben ko ya burge ka sosai abin da ya burge ni a zaben eh yama daɗi yadda jama'a sun ka hito mm. sun kai zaɓe ba hitina mm. kuma Allah sa aka faɗi sakamakon ga ba eh. hitina hitina eh. shi ne babban abin da ya burge ni to mun gode kwarai amma ina ma Buhari fata eh. Allah ubangiji ya mashi jagora na gari to amin to mun gode kwarai Allah ya fata Allah ya mashi jagora na gari to mini tsohon soja tsohon soja ya samu kenan sai Allah ya kai mu <laughs> to na gode madalla alhamdulillah yawa yawa to har yanzu dai muna cikin wayar mu wanda mun shiga yanzu garin Bauchi daga Bauchi wa ke magana assalamu alaikum eh assalamu alaikum amu alaikum salam madalla eh, malam isa ne ke magana to usman kabara kuma yana sauraron ka eh, gaskiya ina godiya kwarai da gaske saboda wannan zabe da aka yi kuma muna yi wa Allah Allah ya taya Buhari murna eh to me ma daɗi malam gaskiya abin da ya min daɗi zaɓen an yi shi cikin lumana. Eh, an yi shi cikin lumana an yi cikin salama kuma ba wani abin da ya faru wannan shi ne sa yake murna kwarai da gaske a wannan zaɓen. To muna godiya mun gode sosai a gaida mutanen Bauchi. To yanzu bari mu tafi Yobe mun samu kira daga Yobe. Barka da na Yobe. Hello? To ina ga mun rasa Yobe ga wanda suke kamawa yanzu yanzu kar su manta lamba ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ina ga mun samu kira daga jihar borno a maiduguri amma na maiduguri barka dai barka dai yawwa wane ne daga maiduguri Sana Malam Muhammad. To Malam Muhammad, menene maka da ya a zaben Najeriya da aka yi wanda ake lissafin ƙuri'u? Wato na dai Allah ya sa ya zama mana alheri ne amin to me maka daɗi a cikin zuciyarka cikin abin da ya yi mana daɗi saboda muna so canji gashi nan kuma mun samu Allah ya bamu abin da muke so to muna godiya na maiduguri malam muhammadu sai Allah ya kai mu wani lokaci sannan kuma yau wato sai an jima ina ga iya wayar da za mu iya ɗauka kenan sai kuma wani lokaci mun sake dawowa sai Allah ya kai Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. A Najeriya yanzu haka ana can ana ci gaba da gabatar da sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu wanda aka yi su cikin kwanciyar hankali da lumana a mafi sassan kasar. Miliyoyin masu kada kuri'u ne suka yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe inda suka jira cikin haƙuri domin su bayyana ra'ayinsu ta hanyar kada ƙuri'unsu. duk da cewa an samu tangaɗar na'ura da hare-haren boko haram a wasu wurare kusan rumfunan zaɓe 300 aka sake buɗewa ranar lahadi daga cikin rumfuna 120 domin a kammala wannan zaɓe duk wanda 'yan najeriya suka zaɓa tsakanin shugaba mai ci wato goodluck jonathan ko kuma muhammadu buhari zai taimaka wajen dasa ma ƙasar makoma mai kyau wacce ita ce ƙasar da ta fi kowa yawan mutane a nahiyar afirka kuma ƙasar amurka a shirye take ta yi aiki da gwamnatin da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya rikicin da ya biyo bayan zaben shekarar ɗaya, ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari 800 a duk faɗin ƙasar shugaba jonathan da janar muhammadu buhari sun sha alwashi a baina jama'a cewa suna masu allah wadai da rikicin zaɓe inda suka ƙara jaddada hakan a ranar 26 ga watan maris amurka na marhaban da yadda aka mutunta tsarin demokuraɗiyya a najeriya 'yan najeriya su nuna juriyar da ya kamata a jinjina musu ganin yadda suka fita kwansu da kwarkwatarsu domin su kaɗa ƙuri'unsu masu sa ido a zaben sun lura da cewa ana so a yi katsalandan da gangan a hanyar tattara sakamakon zaben hakan kuma zai saba yarjejeniyar da aka cimma a abuja wacce duk jam'iyyun ƙasar suka amince da ita amurka za ta nuna ta kwarai da duk wani yunkurin yin katsalandan akan sakamakon wannan zaɓe ko kuma wani yunkuri da zai hana hukumar zaben kasar ko shugabanta gudanar da ayyukansu a matsayinsu na zama hukuma mai cin gashin kanta haka zalika amurka za ta nuna damuwarta ga duk wani yunkuri da zai canja zaɓin da al'ummar najeriya suka yi wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar to yanzu kuma sai mu je ga labarai a takaice kai tsaye wurin maryam To Usman shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya faɗa yau talata cewa duk mutane 150 ɗin da suka mutu a lokacin da jirgin fasinjan da ya faɗa a yankin Alps da ke ƙasar Faransa ranar talata da ta gabata za a tantance su ta hanyar gwajin samfurin ƙwayar halitta da ake kira DNA a turance kafin ƙarshen makon nan. Shugaban na Faransa ya yi wannan jawabin ne yayin da ma'aikatan ceto ke ƙara azama wajen yin bincike a yankin mai duwatsu. To an gaishe ki Maryam jama'a anan shirin dare ya kammala sai kuma da safiyan Allah ya kai mu za ku je murya Amurka dauke da wasu sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai Julie Gresham wadda ta taya mu ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Sulaiman wannan yasa Usman Ahmad Kabar ke cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Bisalam. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.